assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na asabar 27 ga watan rabi'in thani ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da biyar ga watan februari shekara ta 2016 wannan shine kasan da 36 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun minat tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalin hussein radiyallahu an sata ihda wa 60 hijiriya kwallafan usman bin muhammad alhamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi ne hikiba malam ya rubuta domin ya fayyace mana hakikanin matsalan da ta faru a wannan zango daga rasuwan annabi zuwa kashe sayyidina hussein duk wani ci ba daɗe da kake ji yau da duk wata fitina da kake gani a yau da wanda kake hasashe kake tsammanin za ta iya tasowa ta zo a nan gaba to a wannan zangon ne makiya musulunci suka kitsa shi a wannan lokaci ne sahaban da annabi tarbiyyansu suka yi ta ƙoƙarin tattarewa suka yi ta ƙoƙarin inganta tafiyan da annabi ya mutu ya bar masa amana a hannunsu to amma yahudawa da nasara da mashirkai da manafikai suka haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen su tabbatar da cewa wannan manufa na annabi ba ta tabbata ba sun yi nasara ba ya ƙarama ba a lokacin da suka kitsa musibar raba kan al'umman annabi a ƙarshe-ƙarshen rayuwar na usman dan affan a lokacin da abdullahi dan saba al-yahudi ya rika yawo da tsegumi ya rika kai komo da gulmace-gulmace iri-iri domin ya tabbatar da ya katsa wannan igiyan da allah maɗaukin sarki ya kulla tsakanin al'umman musulmi aka rika yawo da tsegumi nan tsegumi can tsegumi nan tsegumi can tun daga kashe da usman musulunci ya shiga al'amari na ruɗani har yau musulmi suna cikin wannan rudanin da wannan mamungan da fagamniya kuma ba su farka a cikin ta ba har zuwa lokacin da mala yake ishara na kashe da hussein allah ya kara mashi yarda idan baka sa hangen nesa ka fahimci asalin abin da ya faru a wancan lokacin ba to hatsaniyan da ke yau ba za ka iya samun matakan magance shi ba kaye kaye ka kamo wannan ka hada da wannan sai ka ji kaman ka kama hannu ne da aka shafa makalkashi in ka kama wancan sai ka ji kaman ka taka gansa kuka abin ya kiyuwa an fahimci wannan abin da ke faruwa jikokin waɗancan ne suka gaji mugun aikin waɗancan suka haifar da waɗannan miyagun tintintini da ake do a cikin wannan addini na musulunci in ana son matsalan nan a kwaranye ta duka to sai al'umma sun haɗu sun amince a koma yadda annabi da sahabbai suka rayu yadda su gudanar da addininsu an fahimci wannan da kyau ku a cikin bayanan da muka kwana ajiya mun shiga al-mabhathul awwal amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fi sutur malam ya aje mana sayyidina umar ne zai mana falle falle dangane da shi da kuma zamanin khalifancin shi da irin gudunmawan da ya bayar wajen gina addinin Allah da tsare wannan amana da hawadis da suka faru a zamanin sayyidina Umar da yanda ya gudanar da tsarin da ba a taba gani irin wannan tsari a cikin al'ummomin da suka gabata ba kai Allah ka kara mu sayyidina Umar yarda malam cikin bayanin da ya kawo ya ce wa juhu matan sayyidina Umar mai hikiman kawo matan sai na umar da kawai sai a fara mana bayani an yi mai mubaya ya shiga ofis lokaci kaza ya fara gudanar da al'amara ga ci gaba ga 'yan adawa sun fara tsegumi da tsugudidi da sauran abubuwa amma sai aka ce a zuwa juhu duk lokacin da ba kai sa'an mace ba duka shiga uku a komi kake yi in kai dan kasuwa ne sai ta rikita ka ta rikita kasuwancin idan kai ma'aikacin gwamnati ne sai an yi allah wadare da abin da kake gudanarwa a ofishinka walantana ce kai shugaban al'umma ne uwa uba kuma ce kai malami ne shi yasa idan ba ka yi dace da mace ba kaɗi an fahimci wannan da kyau ku a musulunci an nuna mana manatsu mu duba mu ga wata irin mace za mu aura yasa mata dole ne su koma su gyara tunanin da suke da shi a kanmu da kuma kan waɗanda suke hari a cikinmu ba don komi ba sai don in suna tunanin wai a aure ne a zauna a more ba abin za a yi ba kenan kun ya ga irin abinda ke faruwa da waɗanda suka tsaya wani a kai mai harin bom wani abin shi masallaci na sallah a bindigi wani ya dawo wa'azi a harbe shi aikin fa kenan mun gano wannan in kin shirya wannan aikin to falalla alhamdu zo bismillah sai a ci gaba da ki amma mafi yawancin su fatane suke ai malam wane yana da kuɗi malam wani yana da ɗaukaka malam wani yana da martaba iri kaza to ai ya kamata a ce ta aure shi ta ba wannan ne manufan mu ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan shi yasa an ka je neman aure ka tsaya ka gaya mata gaskiya tsakaninka da Allah duk wata kalmomi ne yaudara ba shi a bakinka an gano wannan da kyau ku duk matsalolin da annabi nuhu ya fuskanta a cikin da'awa da hannun matan shi dukkanin matsalolin da annabi lod ya fuskanta a harkan dawa da hannun matan shi duk wani ci gaban da'awa da manzon Allah ya samu akwai hannun Khadija da sauran matan shi shi sa munafakai da suke son su rikita da'awar annabi sai suka jawo aisha sai suka ɗibga mata kazafi domin idan ya rikice tun daga cikin gida to duk abin da ke waje jama'a rikice zai same shi mun gano wannan shi sa dole ne mata sai sun ba da gudunmawa masu iya magana su suna cewa huntu ya fi cin moriyar mata huntu shine matsiyaci wanda zai za ta yi mai ba daidai ba ya kwaba riga ya mata kafurin duka za ta yi kuskure ya uni yana zunduma ma iyayenta ashar ya wulaƙanta ta ya tozarta ta kuma ta zauna daram kai ko mai mutunci da ba za ka iya wannan ba to ita ganin take kawai ta samu taɓa lubus an fahimci wannan da kyau ko kuma mai mutunci ya kamata a mutunta mai yau idan ɗan iska ya auri macin kirki in ta ce kawo kudin cefa ne ce babu to Allah baka haƙuri di yanda za ta yi a ci abinci a gidan na ranar za ta yi ba ta ƙara cewa komi ba amma kai mutumin kirki ne ka ce wallahi tallahi billahi al'azim haka na yi ni ko ne ban samun ba ye wannan cin mutuncin aini amana ne muhammin mm, mm, mm. ta ba ka tana maka wani tsalle-tsalle kamar wani kuciya zai mike sa irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya ko sai mata sun canza su shi yasa da aka kawo mana matan sayyidina umar na ce mu kalli matan nan don ba haka kawai ne malam zai zo kawai lissafo mana sunansu kawai yana shallakewa kawai sai ce auladu kawai sunayensu muke son mu ji mu kalli wasu daga cikinsu mu kalli ayyukan wasunsu da kuma irin abin da suka yi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan dole ne ka tsaya ka lura da kyau ba ka zo magana neman aure mutum ya zo ya ce maka malam da Allah ina son zan yi aure ne in ya ga kai ustazi ne sai ya ce maka yana son mai imani ƙarya yake ba imanin ne a farko ba ina son mai ilimi duk ƙarya ne ina son mai mutunci duk ƙarya ne ina son mai duk wannan karya ne daga karshe in mai kunya ne sai ya shuru sai ka ce da kuma mai kasan sai an bayyana sifa sai ce to babu laifi a samu yar doguwa haka to wannan shi ya kawo shi ya siriri haka yau wato magana yana ƙara fitowa ceto launi ba zai ceto fara haka kun fahimci wannan da kyau ku haka zai taimaka wasu lissafin lissafi in ya gama cika wannan lissafin duka idan ka samo irin wannan macin ita kuma za ka ganta ita ma tana da wasu 'yan sharaɗa a hannunta wanda shi kuma bai cika wannan sharaɗin ba ban fahimci wannan ita kuma kila ce tana son gajere ne mai kiba shi kuma dogo ne siriri a gaba ba aure a tsakaninsu mun gano wannan ya ce yana son mai hadda shi kuma kila ko iza ja bi hadda ce an fahimci wannan ya ce yana son mai da'a nan kuma shi bai da mutunci uwa shi ma yare na ta abinda yake dauka cin da yana da kudi a hannun shi to lalle da komai wacce ko kare tarbiyyanta tsab a ruhi na addini ku mika mashi shi ke ne je cigaba da yajibar da wasan sallah bukatun shi ta biya ɗan hijabin da kuka ɗana mata ya je tuge mata sai kun sa ido a kan haka sa bayan da za mu tarbiyyar yara kawai wani matsiyaci ya zo daga abuja kawai mu ɗibi ya mu ba shi don ya zo da kuɗi ko kuma ustade kun zauna tsiya zai kashe ku ku mike ku nemi yan kudin nan ki kun na kun ce wai a ku kuna nan hatta yi ati Allah bi amrihi ai hatta yi ati Allah bi amrihi mauti kenan yi. mun ga nan haka ke yi sa ku ji tsoron Allah ku mike a dan motsa ko ya yake kuma karkai da su cuce ka su hada ka da wata mummuna a ka duba da kyau li'anna fi a'yunil ansari shay da ma shi ustazu ne shi bai kallon mata munafikin banza juhu. Qur'ani ne fa yace walau a'jabaka hunna ko da kinsu ya ƙayatar da kyashi ana duba kyau na sha faɗa mai kyau kyau amurin nisbi al'amari ne da ya danganta me kake so a ranka shine kyau wani tsawo yake so shine kyau a wajen shi wani gajarta yake so shine kyau wani farin fata wani kuma bakin fata wani kiba wani koko wallahi alazim wani abin da yake so ke ne ce kai ka samu mai kiba ɗayar tafi kwari sai ka ce zai shiga kokawa kun fahimci wani kuma ya ce haba ka samu doguwa to sana'a ajiyar sama kake balashar ta ɗauko ma kun gani wani ya ce fara wani kuma in yaga fara ya ce ka zuciya na tashi ne ki in yaga ka aure fara sai kuma yana tausaya maka yana ce an ji dai ka ta ji kudin magani wani kuma ya ce ka samu baka ta fi lafiya wani ya ce bakar ya Allah ya kiyaye ni baki ita baka mun tashi haihuwa kura kake son mahaifa kowa akwai abin da yake ce ma kyau in ka kalla abin da wancan ya dauka kyau ko dishirme ne in fari ne fata yake aure fata ne da za a rede fatan bakan a shimfiɗa mata farin fata shi kenan sai ce yana so amma da zai ce ba su ashe fata yake so wanda yake son kiba siririyancin da za a buga mata iska wajen makaneza za ta hukum sai aure ta haka kaga wancan kawai tsauka yake aure wanda ya ce doguwa yake so ita gajerancin da za a yanki kwauri a juna mata za ta bi kyashe ƙashi wancan yake so kawai shi sa dama wani yana son kashi ne wani tsoka wani fata wani shashashen kuma ya fi kowa gantalewa shi kuma a tamfa kole shi yake a wuri ta je ta yi fanti-fanti ta feso kwalliya sai ce ta birge shi bai san ba haka take ba inda za a natsa a yi bikin a koma a zauna lafiya ya shiga gidan wata rana ya ganta sai ya ganta kamar ta dawo haƙin dankali ta yi busu-busu mun bayanci wannan da kyau kai ce don haka nun nuke a da ba haka ke wace ba haka ke ba allah maɗaukin sarki ya samu dace na farko cikin matan umar akwai zainabu binti maz'un bunu habibin bunu wahab bunu hudafa bunu Jumah, bunu jamahin ko jimahin mun gano wannan amma a nan jimah malam ya ce alƙurashiya aljamhiya ukhti usman ibn maz'un yar uwa ce ta usman dan maz'un jajirtaccen sahabin nan saboda ustazanci ya ya ce mata suna shagaltar da su kuma ba su da kudin aure saboda haka sun zauna da abokansu su ammar irin su suhaib irin su bilal da sauransu sun yi shawara suna son annabi stamping ya sa hannu akan shawarar su zartar an jima ne za su je su samu wanzami diya masa ta wuri su huta kawai su ta ibada ha shi kuma annabi yana nan dunkula da hadisan shi yana cewa ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku su kuma su usare ga can sun ce ma haihuwan ne su kar mata su galtar da su annaba sai ya dare mun bari Ya ce to ruhu ba ni yanci ba ne zo da shi ba bai cikin addini na kun gano wannan da kyau ku ya kace-kace da wannan ya hana shi za ka zauna ka dade ba kai aure ba kana goyon bayan yahudi ne don family planning kake yi ka auna daga balagan ka zuwa yau shekara nawa shekara goma da ka yi aure daga wancan lokacin akalla akwai yaya nawa yaya biyar shi shekara biya ya faɗa akalla sai ka zauna waɗannan biyar ɗin da baka haifa ba family planning kake yi kana aiwatar da manufofin yahudu baka sani ba kun fahimci wannan da kyau ku su ne suka firgita ka da talauci ai ƴaƴan Allah maɗaukin sarki ya ce muke azurta su da ku muke azurta ku da su na hannun narzuqukum wa iyyahum yace inna qatlahum kana an kabira ai kashe su akwai bambanci iri-iri Kun gano wannan da kyau ku shi sa kowa in ya samu hali kawai ya aure annabi ya ce ya kuta taron matasa duk wanda ya samu sarari kawai ya ji a shiryo mashi amarya a mai komai sai ka zauna lafiya hankalinka ya kwanta an gane usman dan matsun din nono ɗaya suka sha da annabi dan uwan annabi ne minan raza'a sannan shine mutum na farko da aka fara binnewa a makabartan bakai al-gharqat makabartan da annabi ya ce haka za a yi mata ranar kiyama a je tsakiyar aljanna a zazzage su yasa mawaƙi da ya ji wannan hadisi ya ce Allah kai ni madina in mutu can na za ka yadda ka mutu nan mun gano wannan da ke ku fazarha wa shardik la yuqirru karbu bar yamma yi gabar yamma ba wajen zama ba ne amma mu za mu zauna mai da'awa bi iznillah wannan take ce Usman dan Maz'un kenan wahiyar zauji umar bin الخطاب ita wannan zainab yar maz'un din mai ɗakin sayyidina umar ne wa ummu waladihi kuma ita ce ɗan shi abdullahi bin umar wa ummu hafsa bintu umar ita ce uwar hafsa zatin nitaƙai wa abdurrahman bin umar ita ce kuma uwar abdurrahman ɗan umar an gano wannan na abu dan umar ba sai an ce a kan shi ba yana daga cikin sab'un mina sahabi fokal alfikar alf kad naqalu an khairu mudar mutum bakwai daga cikin zaratan sahaban annabi waɗanda suka roito hadisi sama da dubu dubu kuwa san waye abu umar annabi ce kana rajulan saliha sannan ita hafsa ita ce wacce ta riga kaima annabi abinci da shi da abubakar hafsa ita ce matan da annabi ya kira saidina abubakar ya ce gatan nan mijinta ya rasu na ce zatin da taƙayin a shi asma'u ce kun gani ita hafsa ita ce annabi ya kira abubakar ya ce idan ta gama idda zan aure da kaka gaya ma kowa to kaji inda magabata suke in kai ne sai ka ce wannan irin cin fuska ne in ba ka yattawa kuma ka kira ni kana son kai mitin da ni akan za ka mata kishiya ba ka magabata suke mun gano wannan shi kuma umar sai ya taho wajen sayyidina usman ya ce ga 'yata na hausa mijinta ya rasu a wajen yakin badar ka zo ka aure ta usman ya ce gaskiya a wannan lokaci ban shirya aure ba ya wuce gidan abubakar abubakar gashi gashi gashi gashi sai ya shugu bai ce ba zai aure ba bai ce zai yi ba bayan kwana biyu sai manzan Allah ya aika cewa yana santa an kwana biyu abubakar ya je ya samu umar umar ya ce wallahi abinda kai man yi man zafi a rena ya ce aka yi ma zafi ya ce annabi ne ya kira ni ya ce man idan hafsa ta kare idda zan neme ta kakka gaya mu kowa in kai ne allah allah kake ka samu abokinka ka ɗauki ɗabi'a irin na mace ai in kana son ka auna matanka bakinta ya huje daga daidai nan kai shirinka kawai kana tashi daga nan wajen kamar da sai ta yi bacci tsakar dare sai ka tashi ta wance wance wance ba lafiya ce yi shirinki wani abu zan gaya maki amma amanatullahi to za ga ta kara matsuwa ta lankwashe kafa ta yi shuru tela asar kamar za a saukar mata da wahayi sai ka bata wani ɗan labari haka sai ka shuru ba ka ce amanatu lahi ba sai kai kamar kana bacci kamar ka fara mun shari inda credit a wayanta ko akwai ragowar please call me a cikin daren nan za ta je falo ko za ta je ban ɗaki ta kira ƙawarta ka kasa kunne ka ji abin da zai faru allah allah take ta ma ta ba da lahi, yanzu maza sun koma 'yan yawo da lahi, kosawa yake ji tsegumi duk inda ya zauna je baza amma abubakar annabi ce kakka gaya mu kowa ji matsayin umar a wajen abubakar amma ba zai faɗi sirrin manzan Allah ba haka muke? haka muke? wallahi mu gyara ɗabi'unmu muna danganta kanmu ga magabatan nan kar mu je lahira su karan mu a wajen Allah in aka yanke maka hukunci ba a fil ba nan ka gyara yace wannan ya sa ban ce ma komi ba na bari ne in ya ce bai yi sai ni in yi ta abokinka ya gaya maka yana son wanci a samu matsala bai aura ba ka je ka aura ai kun bata kenan ya sa ma kahon zuƙa kenan duk inda ya zauna ya dinga zagin kai na ma ƙarya kenan kun fahimci wannan da kyau ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mace ha ba mata ai take sa karanci me ci ta manci tun baka biya rancen ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ai kana son kaga ustaz ya fita hayyacin shi ko ka kasa shi shi kuma abdurrahman zami bayanin shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace qala abu umar ibn abdulbar al-numari al-maliki ya ce zakarar zubair annaha kanad minal muhajirat ita wannan zainabu 'yar mazu'un ɗin matan umar uwar manyan 'ya'yan shi an ce wai tana daga cikin matan da suka yi hijira kala abu umar aksha an ya kona wahaman ya ce ina tsoron wannan maganan fa ta zama akwai wahami a cikinta kun da malamai suke ku bai da dalilin da ya tunkuɗe amma kuma zuciyar shi bai karɓa ba ya ce ina tsoron kar ya zama magana akwai wahami li'annahu kada ƙila ya ce domin fa'anci innaha mata musulma bi makka ta mutu a makka amma musulma ce qabla hijira tun kafin hijira wa hafsa ibnatuha amma ita hafsa yarta minal muhajirat ita ce wacce ta yi hijira tana daga cikin adadin mata muhajirai malai ce ha abu umar abu umar ya fitar da wannan kissa wa abu musa wa qala abu musa qadarawa fi ba'adul hadis anna abdullahi bin umar hajara ma'a abawaihi akwai hadisin da ya zo yake cewa ai abdullahi dan umar ya yi hijira tare da iyayen shi biyu uwa da uba wannan ya sa ka ji ibina abdulbarri ya allaka maganan da karfa ya zama wahami ne wanda suka ce ta yi hijira to malam sai ya ce kultu ibina hajar a cikin al'isaba fi tamizin sahaba ya ce bal alwahamu mimman kala zalika ya ce wanda ma ya ci ai ta mutu a maka musulma ba ta hijira ba wannan shi ne wahamin mun gano wannan da ke ku فقد ثبت an Umar umar annahu في حق ولده عبد abdullah Umar an ruwaito da gare shi sanda aka zo ana bayani a kan albashi alawi da za a yanka ma muhajirai da ansarai da ya zo sai ya ba abdullahi umar rabi sai aka ce dan me za a ba shi rabi sai sayyidina umar ya ce hajara a bawahu? ai ba shi ya hijira da kanshi ba uwo shi da uban shi ne suka yi hijira da shi akhrajahu al-bukhari min tariq nafi'in an ibn umar wa dhalika lima fadala lima fadala usama bin zaid ala abdullah fil qasfil qasami yayin da yazo rabu fil qisma da yazo rabon menene ah, alawi sai fifita usama ta dan zaid shi usama ɗin zai kusan shekarunsa ɗaya da abdullahi ɗan umar sai aka ba shi cikakken kaso sai aka ba abdullahi rabi sai aka ce don me sai ce ni da uwar shi muka yi hijira da shi an bayanci wannan za ku mamaki me yasa mata ba a cikin maganansu ba iyaka abin da aka samu dangane da ita kenan amma ɗauko abdullahi ɗan umar ka ce za ka yi tarihin shi ɗauko umar ɗin kan shi shi sa duk mutumin kirki ya zama mutumin kirki ya kokari ya zama mutanen kirki su ma wannan ta kenan na biya akwai mulaika bintu harwal bintu jarwal mulaika bintu harwal haka wasu ka ce wasu ka ce jarwal al-khuzai tazawwajaha umar bin al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar ya aure ta da ha ibnahu ita ta haifan mai ɗan shi mai suna ubaidillah ya kawo da malamai suka faɗi kanta kenan za mu jin me yasa na uku ummu hakim bintul haris bunu hisham al-mahazumiyya tazawwajaha umar bin al-khattab sayyidina umar ya aure ta ba'ad istishhad zawjiha bayan da mijinta ya shahada mai suna khalid bin sa'id bin al'as radiyallahu an bi mawqi'atil maraj as-safar bi bilad sham a lokacin da aka yakin nan na maraj safar a kasan sham mijinta ya shahada fa waladan lahu abdurrahman bin zaid sai ta haifa mai ɗan shi mai suna abdurrahman dan zaid wa fatimatu binta umar kuma ta haifi fatima yar umar wasu ka ce ta haifi abdurrahman ne cikin yayan umar akwai abdurrahman babba akwai abdurrahman karami sai ta haifi zaidu kun gano wannan zaidu karami da zaidu babba sai kuma ta haifan mai fatima ya'ya uku ta haifan mashi an fahimci wannan domin wasu na cewa bayan da suka rabu da sayyidina umar ne sai ta haifi abdurrahman wasu suka ce kuma a'a ta zo da ɗan ne gidan umar amma hakikanin magana da malamai suka tabbatar zaido ɗan sayyidina umar ne abdurrahman ma ɗan shi ne na hudu atika bintu zaidin bunu amr bunu nufail wahiyar ibnatu ammihi wannan auren zumunci ne وقال لها حبا ولها مؤجبا laha mu'jaban يمنعها من الخروج الى الصلاه ita wannan atika din Umar na matukan santa kuma tana da abubuwan mamaki tattare da ita da yawa mace ce wacce ta iya tuka motan aure an gani malam in baka samu macen da ta san ita mace bace an samu mazala. kawai abinda za ka yi kai ta sallah kana salati ka roƙi allah ka cika da imani domin kakke ɓanna biyu ka rasa nan kuma ka rasa can na gaya mawa gaskiya wannan ta iya tuka motan aure wa kana la na uha min al ila sala sayyidina umar bai san ta rika zuwa masallaci sallah amma kuma bai iya hana ta inda shirya za ta fita sai ce sai ina sai ce masallaci mana sai ce a amma fa kekin san umar bai so ko sau da umar yana da kishi aka ce ko namijin kuda bai gigiwan shawage bangaren gidan umar ba ba dole ba kai annabi ya ce shaidan ma in ya biyo hanyar da umar ya biyo canza hanya yake kudanwa duk har kayaniyar da kuda yake shi ba yarin shaidan ba ne sai ta ce me yasa ba za ka hana ba ta ce ke kin san annabi ya ce kakko hana mata zuwa masallaci ci au to cin da ba za ka yi a ɗan matsawan wuce mace ce mai hikima abin take so an hana ta ba ta taɓa nuna fushi a fuskanta ba abin da ba ta so a ranta an ce ta yi za ta yi marmaza ta yi kodanta ta daɗaɗa ma mijinta rai yau da za a nuna wa mata illan mijin ke ce bari kike bari ko bayan idan shi ki ya gano ko ya sa kike ki saboda wani dalili ko ki gane illan da kike makanki ko na rantse da Allah ba za ki taba zaton ko ki sha'awan ki ga watan da kike ki tana haka ga mijinta ba an fahimci wannan mata da yawa kawai abinda ake ce ma zama haƙuri haka ake zama da su sau da wasu manufofi kawai amma ba don su ba sau da ganin take ita ta kai lokacin da abin ta gana ma za ta yi kawai za ta wannan kuma alama ne na motsuwa alama ne na rashin sanin ciwon kai Allah ya kiyaye wa ya karo roja shi kuma sai na umar yana kin fitanta baya so fajala salaha za ta laila wata rana da daddare ta tafi masallaci sai umar ya zo ya labe. fitarik a kan hanya cikin duhu fi zuluma cikin duhun dare falamma marrat yayin da ta zo ba ta gan shi ba sai ta wuce ta gaban shi da raba biyadihi ala ajaziha sai ɓaki duwawunta haka ad ila manziliha a guje ta ƙarasa gida walam ta khuruj da zalika ba da ƙara fitowa ba in shaidaniyar matanka ne na za ta juyo kaga man tsinan ne wannan daga muryan ma matsala ne tserewa zaki wannan hanya kake ƙara bi sai in an samu maki jami'an tsaro tukuna tun daga ranar ba ta ƙara fitowa kaga sai na umar cikin hikima ya maganin fitinar shi wa garkarar qablahu ta ta zaid bin al-khattab da tana auren zaid da dan khattab ne kai kun ji salafu waye zaid dan khattab wan shi ne yana rasuwa kuma umar ya aure ta in yanzu ne sai ce neman ta yake mun gani sai ce wa ana barin halar dan kunya Ka ji tsinannu fi ma kila cikin jawabin da malamai suka yi faƙutila ha shi ne aka kashe shi a wajen yaƙi wa ƙabla zai hata abdullahi bin abubakar kafin zai da ya aure ta da matan abdullahi ɗan abubakar ne in yanzu ne za ka aure irin wannan sai za ce matan nan naka haɓa kakai abin kunya mana dama akwai abin kunya tsakanin namiji da mace ne akwai abin kunya haka muka je wani ƙauye wa'azi fa muna wa'azi muna wa'azi ustazin da yake ce mu wa'azi shi ba wa'azin ya dame shi ba Allah Allah yake a tashi wa'azi yana tambaya yau ya same mu a masaukin mu malam wata mace zan aura wa ta girme ni yace duba ya fi dadi ba koko tunda nazo wa'azin saba, kawai na gyara mai hanya ran nan da je ce hajiya yayin ta uku kawai za a haramta mashi abin da Allah ya haram kul harama harrama zinatan a a akhraja li A kan me ka ganta kana so je ka aure ta ai ta girme ka ba matsala amma dai ka aure ta yanzu kai ne mai gidan aiko magana ya kare Annabu ma ya aure wanda ta girme shi ai shekaru ake lissafi ko ko so da girmama juna waɗannan alhaza ma ba ma sun fi biyayya ba domin shi wacce yawar wata ya ce to shi ne sai ce walan ma mata umar ta waje ha ba'a da zubair bayan sai na umar a zubair dan awam sai ya aure ta falan ma kutila yayin da aka kashe a zubair dan awam a wani yaƙi lokacin da aka je yaƙin siffin don an yi jamal lafiya lau da shi da aka yi siffin ya kama hanya ya boro wani biyu shi hanya ya kashe shi a wani kwazazzabo za mu zo mu ji tarihin khatabaha ali ibn abi talib sai sayyidina ali sai zo ne ma'auranta kuma abun mamaki shi zubairu yana tare da sa aisha ne mana su ne abokan adawansa ali sai ali zo ne ma'auranta ta ce inni argabu bika anil maut at an tazawwuj hatta matat ta ce to ni wallahi ba abin da nake kyama gare ka illa mutuwa abin take gaya mashi ita duk mazanta me suke yi to ba na son kai kan mutu can daga lokacin ta daina aure gaba daya hatta mutu wa fiha ishtara umar maulahu aslam sun masara minhu an kana ahadu sadatu tabi'in wa ibnuhu zaid bin aslam ahadu sikat ar-rifa'a Allah madaukin sarki ya samu dace matan umar na biyar ita ce ummu kulsum bintu ali ibn abi talib ina yan zazzarin shahada yawan ka zage sai na umar sai mu ce da kai da aluwa ya fi sanin umar hmm? to ga sai na aliya ba umar auren yashi ku zo mu je wa ha fatima binti rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahaifiyar ita ummu kulsum dinnan fati ce yar annabi wulidat an haifi ita wannan ummu kulsum din ne kabla wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabarsun annabi mahaifiyanta fatima ce khatabaha umar bin al-khattab radiyallahu anhu ila ali radiyallahu an sayyidina umar yaje ya samu sayyidina ali ya ce ali da Allah abin da nake so auren yarka faqala sayyidi ali ya ce innaha saghira yarinya ce karama faƙala umar umar ya ce haba ali zawajiniha ya aba hassan haka ake lallashi yake an je neman aure ya shasha ba zuwa za ka yi ka zauna gaban sarkinka kana ta to annabi da ya ce in ba a ba mu auren ba na haddada sarkinka da ne kaji lallashi ake ha ya abal hassan haka ake fa inni arsadu min karamatiha ni zan tsare mutuncinta ma la yarsuduhu ahadun wanda ba wanda zai iya iri na in kai ce sai ka bada darajar ka ni a zan bata da karatu hatta kai duk inda za ta kai kuma duk wanda ma ke neman ta ba za su iya ai gashi ana ai duk bayani kuma in an baka haka ka batta an fahimci wannan sai in ka ga. za ka faɗa a yi ma jayayya ku to ka dakatar da ita ina ba ta mun gani domin la ra'ayi lil imami la yuta babu katabus ga shugaban da zai faɗa a kibiyayya duk wani abin da kaga za ta yi na wani ɗan kome ka dakile shi a matsayin kan namiji dole sai ta komo ta yi ɗa'a in babu ɗa'a ko akwai kuma ka ce ba abin da za ta benefitin da shi ina fata mun gane ai wannan shi ne hikiman da Ƙur'ani ya ce wallati ta na khafuna hunna fa'izu-hunna, wa hunna in ta take fa Ka kai mata wa'azi ka ƙaurace mata in ta take kuma a goge reni Allah shi kiyaye faƙala ali ali dina ali ce ana abu ab'athuha ilaik zan turo maka ita fa'in radiyata in ka ji ta yi fa'in radaita in ka aminta da ita faƙar zawaji tuka ha na auren maka da ita fa ba asa ilaiha bi burdin sai ya aike ta da bargo ta kai ma umar wa ƙala laha ƙuli lahu hadhal burd in kika je ki ce mashi wannan bargo alladhi qultu laka wanda na gaya maka to ga shi ne in yayi to naka ne in bai yi ba to shi shikenan kai bargo ne hunna libasin lakum wa antum yasa je ka samu sirki mai ganewa faƙalar zalika li umar da ta zo yarinya sai ta tsaya gaban sayyidina umar faƙalar sai ce faƙuli lahu in kin koma ke ce mashi kadar wallahi na yadda radiyallahu anki ke ma Allah ya dade ke haka yake yi amma kawai zai ka zo kullum dan addu'a nan da dan kalmomi na burge matanka ba ka yi kullum kawai zai ka zo ka ce kande sha sha sha haka yake yi kana kiran su don matanka gatsar ha ba haka ai ka ji dan sakayawa ake yi wa wada yadahu ala saqiha sai sai na umar ya dan daga zaninta haka don ya ga ƙaurinta faka shafa ya daga faƙala ta ce a taf'alu hada iye za ka wannan abin laula annaka amiral mu'minin wallahi ba don kai ne amiral na ba kasarta an faka da na sai na karya maka hanci gula za ta saka mashi kawai hanci ya mashi Ka san laraba akwai dogon hanci kai za ka bugi wannan hancin na kaibonsu hannun zai kai da wallahi lakasartu an faka ala karya ma hanci zai sun makarajat ta fita faja'ad baha. ta tafi wajen babanta wa ta ce ba ni ila shekhi su'in wala ka aika wajen tsohon banza kala ya ce ya bunayya ke yata innahu zawjiki ai miji ya yin haka fara ai yanzu kaga yar alita san waye amirul mu'minina babanta ko ko mijinta da ko mijinta ko kuna da jani fa faja umar ila majlisil muhajirin umar ya sheko rauda nan an da annabi ya ce ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna yau ya samu hajare a wajen faƙala lahum ya ce uni ku taya ni murna faƙalu bima za me za mu taya ka murna da shi ƙala ya ce ta zawwacci ummu kulsum binta ali na auri ummu kulsum yar ali su haka suke amma yanzu kato kawai zai zo an sa rana da yar mutane ya je dinga durmushi musu ya zina kake shi ɗani sadaki aure ne rana aure ne ai wannan mu yana da tasiri kan wannan sai an wannan taron wai yanzu an baka ne an tsaye da kowa ranar ɗawar aure na tafi inda za gane ba matanka bane ka je ka gaya ma ubanta za ka je yawo da ita kwana uku ko uwarka ka je ka ce za mu zo mu kwana biyu da wancan a gidan nan za ta ce ke an ɗaura maka aure ne ashe ba matanka ba ne kisa su kansu matan zama suna da kan gado iyaye kuma zama suna da saiti in iskan yara a gari yanzu haka suke da sun san ba ku da tsari sai zo sai tura dattawa sai kai sadaki in ya gama biyan bukatan sai je ya fada da ita sai aika an so mai sadakin shi ke gidan wani sakaran dattijan an gano wannan da kyau ku duk wanda ku ka san yana irin wannan iskancin kawo samun shi za ku yi ku danne shi ku yi makafiri ta wuri in ba ka ba duk sai ya lalata yan matan da za ku aura unguwa duka ku mu shi zai ci uwar shi ku ku bar shi lalata mako yan matan ungo ku bar shi <laughs> ya ce samitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ku ya ce nifa jin annabi na yi yana cewa kullun nasabin wa sababin kaga duk wata nasaba da duk wata dangantaka wa sihir da surukuta mun munqati'un yawmal kiyama wannan zai yanke ranar kiyama illa nasabi wa sababi wa sihiri sai nasabata da dangantaka na da kuma surukuta na wa kana libihi alaihi salam nasabun wa sabab ya ce ina da nasaba da kuma sababin nasaba shine na aurar da yata ga annabi wa aradtu ajma'u ila ilaihi as-sihr yace sai nake son hada surukuta da annabi farrafa'uhu suka taya shi murna wata zawwajaha ali na ali ya daura mai aure ala mahar arba'in alfan sadaki dirhami dubu arba'in ya bayar kaji inda ka san darajar mata amma yanzu an je ka sadaki wa yanke maka dubu hamsin baban za ka samu ba a dubu hamsin sadaki nawa ne nisabin zaka na bana Eh? dubu ɗari shida da saba'in da wani abu kaji masu kudin kai ba ka da kudi kai shuru kawai dubu ɗari shida da saba'in da wani abu ne na sabon zaka kuma shi ne dirhami dari biyu dubu ɗari shida mu ba ba shi ɗari shida ina ma yin lissafi dubu ɗari shida so biyar nawa hmm? miliyan uku to kaga wannan shine dirhami dubu daya mashi ne so biyar ba dubu to miliyan uku mu ce so arba'in miliyan nawa to miliyan da ishirin ya ba da auren yar aliyu jikar annabi miliyan da ishirin, inda sai na umar zaune garban zarabe da sana'a zai iya ba da kudin kun ji inda ka san darajar mata Allah ya ƙara mashi yarda wa walad li umar zaid ta aura ta haifan ma umar ɗa mai suna zaid ibn umar al-akbar kaga akwai al-asgar kenan wa ruqayya kuma ta haifi ya mai suna ruqayya sayyidina umar sirikin sayyidina alini wa tuwfiyat ummu kulsum ummu kulsum ta rasu wabnuha tare da ɗanta zaid fi wakatin wahin lokaci ɗaya fi hududin hamsin lil hijira lokacin hijira na shekara hamsin wakala aslam ɗaya daga cin aminan umar da suke fita aikin banga tare mai suna aslam ya ce kharajtu lailatan ma'a umar ila zahirar madina hijiran nan mun fita cikin garin madina muna kyakkyawa yawa falahalana baiti sha'ar sai muka hango wani gida da aka yi shi da fata irin bukkan na fulani nahu ya ce muka tinkaru wajen fa'iza fi himra'atun tamhadu sai muka tarar da mace na naƙuda wata biki tana kuka Fasa alaha umar an haliha umar ya tambaye ta halinta faƙala ta ce an namra'atun gariba walaisa indi shi ni ba kuwa ce a garin nan ba ni da komi ba ni da kowa fa baka umar umar ya fashe da kuka shugaban kasa fa wa adan ya harwilu ya koma gida a guje ila baitihi fa qala limra'atihi ummu kulsum ya ce wa matan shi ummu kulsum binta ali abi Talibin. Hallaki laki fi ajarin saƙa hullahu ilaiki. A'a. ba za ki zo ki dumurmushi wani ladan da Allah madaukin sarki ya koro miki ba wa akhbara hal khabar ya bata labari fa qalat na'am tace gaskiya ne ina son wannan lada fa hamala ala zahrihi daqiqan sayyidina Umar ya dauki buhun gari akan shi wa shahaman da man gyada wa hamalat ummu kulsum ma yuslihu lil wilada ummu kulsum kuma kayan An san haihuwa ta ɗibo waja'a suka taho fadakalar ummu kulsum alal mar'a ita ummu kulsum ta shiga wajen wannan mace lasa umar ma'a zaujiha umar ya tsaya a waje tare da mijinta wa huwa la ya arifuhu mijin bai gane umar ba ya ta haddasa na ta hira fawada'at al mar'a matan ta haihu gulaman yaro sambaleli faƙalar ummu kulsum ta ce ya amiral mu'minin bashir sahibaka bi gulam amiral mu'minin ka ba abokin naka bushara an haifi ɗa namiji falamma sami'ar rajulu qawluha yayin da mai gidan ya ji maganar da take fadi ista'azama zalika sai abin ya bashi tsoro wa ya yata'addaru ila umar ina cewa wallahi ranka dai ban gane ka dan Allah a haƙuri ku gano wannan kamar kai ne yanzu ku ta hira ku ta hira ku ta hira kuna zaune kawai sai wani sha kuna sai ce ya excellency an gama a ce wanne a ce general Buhari ne a ah. mun gano wannan da kyau ku ai duk wanda yake magana kawai sai ka ce sallallahu alaihi wasallam Muhammad alfa an tashi ko ba tashi ba fa qala umar umar ya ce la ba sa alaik ba komi kai ba komi sun ma'ausalahun bi nafaka ya sa aka aika masu da kayan abinci wa ma yi yuslihuhum da abin da za su nema wanda zai inganta rayuwarsu ne da kullum wan sarrafa na umar ya gaba abin shi ka ji abin da ake ku zagin mutane kuka iya ku dan aika masu dan abinci fa da dan abin masarufi da kaza ba shi ke wajen ku ba haka za mu rika ya tsakaninmu in muna son Allah maɗaukin sarki ya ji kanmu haka suka yi mun gano wannan amma duk wanda ka samu yana nan ya lalata wani hadisi ya ajiye aljuhun shi jira yake kawai haɗar da yan uwan shi kawai jefe shi da shi ba ma'ana hadisin ba kenan ba fassarar hadisin ba kenan ba wanda ya riga shi fassara hadisin shi ya fassara da kan shi. in kuma ka taba shi ya ja ayan da ya mata rauni ɗazu ya ce wannan ayan ita ce dalilin shi Allah ya kiyaye na shida jamilatu bintu asim mun thabit mun abi afla umar ya aure ta fawwala dallahu asiman sai ta haifan mai ɗa mai suna asim mun gani sunan babanta aka samu shi wahiyar lati kanas muha asiya ita ce sunanta asiya bil'ayin asiya ita ce mai sabo amma bil alif asiya wannan sunan matan fir'auna ne amma a bil'ainin asiya kamar yadda yake rubuce a nan to muguwa kenan mai aikata ayyukan sabo fasamma annabi sallallahu alaihi wa sallama jamila sai annabi sa mata jamila wa kana asim fadilan khairan san ta 70 shi asim ɗin mutumin kirki ne shekara ta saba'in bayan hijira ya rasu sai kariba bintu abi umayya al ya ukhtu ummi salama yar uwan ummu salama ne wannan fa faraqaha fil hudna sanda Allah ya saukar da ayin da zamu zo mu karanta ta anan a lokacin sayyidina Umar ya rabu da ita fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman bin Abi Bakr sai Abdurrahman dan Abubakar kuma ya aure ta ba wani abu ba za ce ya auri matan uban shi ba kai Umar ba ubanka bane sai ka ce abokin babana ne to ita wannan ba uwarka bane sai ka ce abu wanda nake so ne ko ba zawaran da nake so ne ba ita bace ita uwar da ta haife ka tana gida ai wannan kuma kano kokarin ku daidaita ne ko Allah ya sa mu dace wa kanat aidan zawjatan lahu qabla al-islam ita wannan malamai sun ce matan shi ne tun kafin musulunci wa hataniz zawjatan kun ga wannan da wancan da muka ɗan ƙis wajen tarihinta matan shi ne guda biyu wanda tsallaka hunna umar umar ya sake sa radiyallahu anhu lamma zala qauluhu ta'ala yayin da Allah ya saukar da sai muka ji aya to cikin waɗannan ya saki guda ɗaya ta mutu a maka suke cewa ya saki biyu saurana za mu ji a ƙashin tarihi umar mace nawa ma ya mutu ya bari yanzu kawar mace ka sake ta an tashi lissafin yawan adadin matanka har da ya take hadawa sai a ce matan shi sun kai takwas a ce musulmi ne kuma mun gano wannan da kyau ku Allah ya saukar da ya ayyuhal lazina amanu ya ku mu'minai idza ja'akum mu'minat duk sanda wata mu'mina ta zo muku ba kuwa muhajirat ta zo ta ce wai ta yi hijira famtani ta fam tahinuhun ku su don kila ba maki yaji ta yi ku gano wannan da kyau ku ka tsaya ka gwada ta da kyau in ba ka wallahi sai su zurma ka kana malami kana ustaz kawai islamiyya ka kage kana ta tauhidi sai ta maka wata tambaya ta bankara tambayan sai ka ce Allah sarki ai wannan shedani ne tambaya kan mijinta take yi sai ta ɗauki maganan ka cewa ka ce mijin shedani ne tana zuwa sai ta kashe aurenta kwana biyu zaurawa su dauke kafa sai ta ce shegen malamin nan ne <laughs> ya ba da fatawa duk inda ta zauna sai ta zagi iyayenka ko ta zo ta gaya maka ce ai ta haƙuri a ya zama haƙuri ake yi don da ya ce ba zai zama haƙuri da matan shi ba ko mace ce ba ta zama haƙuri da mijinta ba ta shiga matsala wallahi in ke koma gidanku duk abin da za a baki sadaka za a rika baki kuma ana baki ana jin haushinki don kin zo kin rage ma in gidan adadin abin da suke samu haka ne ko ba haka bane ki haƙura ko me yake maki ki haƙura ki abin ki gam ɗazu-ɗazun da muna karatu da mata wata ta rubutu wai miji ne ya kawo 'yan kuɗin da za a ci gaba ɗaukan ɗaunin 'ya'yan shi da shi uwan ba ta nan aka ba matan gida a jiya ita kuma ta cinye ya shiga gani an koma sai dai a maki maula sai a baki sadaka yanzu ga wata muguwan da ta fi ki imani ta cinye kawai saboda son zuciya ke bar ya'ya su zama marayin karfi da yaji so rashin tsari da rashin kan gado kuma duk kwaɗa yake kai su da macen da take zaman aure da mai zuwa wajen bokaye duk suna wannan abin da neman lahira ne me suke nema duniya suke nema ta shi kiyaye Allahu a'lamu bi imanihin ku dai ku jarraba zahiri amma imaninsu na zuci Allah ne ya sani fa'in alimtumu hunna mu'minatin in kuka gano mu'mini ne da gaske to fala tarji'u hunna ilal kuffar kar ku yadda ku da su hannun arna la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun saboda arne bai dace da matan musulmi musulma ba ta dace da arne ba wa atohum ma anfaqu in wani arnan ya sheko ya ce shi wallahi matan shi a lissafa abin da ya kashe a biya shi wala junaha alaikum to yanzu misali idan wata ta zo daga akwa ibon yanzu ta musulunta sai mijin ya zo yanzu ya za a biya kun yi shiru mafi aksar abin da za a yi sai a yi ne sadaka za a ne ba haka to yanzu bari mu kaddara ina son mai makamu mu jaraba ne yanzu mun tashi bari mu gama mu nemi taimako za mu biya wani arne kudin ma a sadakin matan shi za ga abu za a iya biya muna kallo za ta koma gano wannan da kyau ku kuna rufe shi da duka ya je dauko muku yan sanda ranar liman sai dai kwana bayan kanta can polis za su sami gajeren wanda ya kwana yana makotaka da zarnin fitsari ina ruwan polis da limancinka kuma shegantakan dan sanda sai asuba ta ce ina malamin nan zo kai mana limanci kana yi kuma wani ce kuma da shege ciki kai dai kawo kakaji je wajen ka nesa nesa in ko kaje ko sai dai kai hakuri wala junaha alaikum an tanki tankihu hunna a atitumu hunna ujurahun babu laifin ka ganta ka ce kana so ka aure ta kuma sai ka aure ta amma fa sai ka biya sadaki karka ce yi tubabba ce kawai yi tabbulis ce sai ka biya sadaki wala tumsiku bi ismil kawafiri to kun ji ayar da ta datsi karka ce kana da wata mata arniya ba matsala ka rike ta a'a was'alu ma anfaqtum wasu was'alu ne wal yas'alu ma faku zalikun hukumullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim sai na umar ana saukar da wannan ayan laka umar yau mai izin imra a imra'atain mata biya saka <clears throat> kana ta lahofi shirk wanda yana tare da su tun da ba hana ba wanda ya zai ce to ku gashi gashi suka ce a sai ce ku tafi fata zan waje da zawwaje ihdahuma muawiyah bin abi sufiyan ɗaya daga ciki ta auri muawiya wal ukhra safwan bin umayya ɗayan ta auri safwan ɗan umayya amma cin da ya ce a rabu nan take umar bai ƙara minti biyar ba ya sallama kafara kawai kun ji wanda suke biyayya kun ji na annabi kenan amma wanda suke ba na annabi ba suna jin maganar manzan Allah mai suke maganar manzan Allah ta wili Ya su murɗe kawai auladuhu ƴaƴan umar azzukur maza daga cikinsu akwai zaidul zaidun al-akbar akwai zaidun al'asgar ‘ya'yan shi nawa biyu asimun uku abdullah hudu abdurrahman al'akbar nawa abdurrahman al'ausar na abdurrahman al'asgar ubaidullah iyad al'inas ‘ya'yan umar mata hafsa ruqayya zainab fatima ‘ya'yan umar nau kenan ‘ya'yan sha yasa kawai din ka samu kuɗi kawai ka gyara ɗaki karaya sunna Allah ya sa mu dace islamuhu musuluntan umar a akwai maganganu a na'ayi ai ba za mu shiga nan ba ranar alhamis mai zuwa akwai maganganu sau da kawai islamu ko wani hadisi asali aka kawo kwaya aka umar haka yi musulunta sululululu kamar shiga ruwa randa a za mu zo mu ji me su umar suka yi kafin su musulunta sanda zai musulunta ya aka yi wani irin ɗauke ba dadi aka ɗauka tukuna allah da ya kai mu kuje ku shuru da bakinku subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum